Masu kallo da sauraro mabiya fejin sarki zaki MKK. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah, bayan haka, a yau ma kamar yadda yake an saba kullum, ko in adatul duk muna <clears throat> bayyana a wannan feji tare da saidi Abbas husaini sadauki sadaukin faida domin gabatar da tukwici ga karatun da malam lawan triumph yake yi a fejin isha fm na karatun al'ukudu duriya da jawahirul ma'ani wanda har ga an sani duk ranar litinin yake yi kuma idan allah ya kai mu ranar talata mu kuma za mu zo da sai di malam abbas domin warware zare ga abawa kwance tashi dai yau gashi allah ya kamu karatu ya tura har yau ana zama na ashirin da uku to kamar yadda dai aka sani in dai bai daina ba malam ma ba zai daina ba duk lokacin da ya karatu malam zai zo ya warware zari da ba kuma wani abin mamaki da tun da aka fara karatun nan da ni ba ya aka fara karatun nan ba da sarki zaki aka fara ni ne na zo na yi komin, um, na yi obataki na karbi amma ni tun da aka fara karatun nan da ni babu ranar da za ka gaba a yi gyara ba za ga an ci gyaran larabci za ka ga an murɗe ma'ana wani lokacin kuma karatu ya gabas ka ga shi lawan ya yi yamma afsa yadda malam yake mana bayani to yau ma dai gaskiya da akwai karatukan gasu a gashi mun zauna da malam kuma za mu saurari <laughs> malam yau kuma <laughs> ya za a yi an samu wani ci gaba ne a kan abin da aka <laughs> tsaya da baya ko ko karatu za a ƙara maimaitawa eh to ga malam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka sai Malam Ibrahim da masu bibiyan mu a wannan feji mai albarka na sarki zaki ina karanta mana sallama musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya zo kuwa. Yau muna talata goma ga watan Jumada akhir hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Kamar yadda Sayyidi ya bayani yau talata muna tafi da tukuici ga triumph game da karatun da ya gabatar a jiya litinin wato zama na 23 kenan a littattafai guda biyu na al'ubu duriya da kuma jawahir ma'ani to kamar yadda saidi ya tambaya cewar ya an sami ci gaba ne ko kuwa ya dai ake tafi to ka san shi al'amarin nasu kafin malam ya ci gaba kan na katse malam na'am kan na katse malam da Allah na'am wa'inda suka hau da Allah a taimaka a dinga mutane suna korafi suna cewa ba sa ganin karatun nan haka da Allah kuma sharin a dinga dan yin sharin da Allah saboda wannan sharin a kai musu zai zamanto cewa yana kai musu da Allah duk wanda ya zo da Allah ya share a share da Allah so kamar yadda sai ya tambaya <coughs> cewar yaya an sa ana samun ci gaba akan al'amarin ko kuwa to gaskiya amsa ta wannan tambayar za a iya cewa eh ana samun ci gaba sosai da sosai sosai da sosai ana samun ci gaba alal akalli ah, mun saka shi malamin ya dan nutsu dan kirinkin da yake ji a farko farkon karatun kirinkin da ya taho da shi gadan gadan <laughs> cikin taimakon Allah wannan majalisi namu na tukwici ya saukewa shi shi turayen wannan kirinkin ya gane cewa harkar nan ashe wadda yake tsammanin ta tafi ta wuce haka so sannan alal aƙalli yanzu muna sai yana mai da hankali wajen ƙoƙarin daidaita al'amura mana ya za a yi yadda zai yi karatun nan ya fita ba mu zo a wannan majalisin mun zauna a zo ana tuhumarsa da irin waɗannan gyararrakin ba so na so in ɗau mana wani bidiyo don ya zama shaida amma dai na ƙyale irin bidiyon kafin a fara karatu ɗin nan idan idan ka ga bidiyon na yau abin da yake kawai rubuce-rubuce kurum yake yana ta rubuce-rubuce kan littattafan wanda wannan alama ce ta cewar ana ta yin isti'idadi don kaucewa wato irin matsalolin da ake ake aka saba haɗawa kuma mu dama ma ba ba so muke aita wani haɗawa matsalar aita babu wahala ba yanzu eh, yau da na kunna karatun ina ji tunda dama ka sani ni da safe nake ji in na kai yara makaranta na dawo da safe sai in kunna bibiya ah, da na kunna kashin gidawa ta ne ta ne ne kwanciya ta na zai bar ni yau in yi karatun nan gashi dai muna ganin ka kashin kashin gidawa ta ne ne kwanciya ta ina sauraron karatun kawai na buɗe littafin ina bi da na gaji ma sai na aji na aje littafin kawai ina saurara saboda akwai abin da in dai kana ɗalibta ta ilimi da an faɗe shi zaka ji a zuciyarka baka gamsu haka bane wallahi a zuciyarka zaka ji baka gamsu ba cewar wannan abun ba haka bane kuma galibi irin wannan din in ka zo ka tsayar ka duba ka bincika sai ka ga eh din ba hakan bane saboda haka ah, daga cikin irin ci gaban da muka samu shine uh, yanzu sakamakon sauraron karatun da yake yi ana yi wancan satin mun masa gyara akan batun danganta wa ibnu, ibnu abdulhadi maganar ibnu taimiyata ibnu taimiya yana tsaka da batun muƙaddima wadda ya yi ta cikin littafinsa alhamawiyatul kubara amma triumph da ya zo sai ya ce a wancan satin kenan sai ya ce ai ibnu abdulhadi kamar yadda ibnu abdulhadi ya ce kaza kaza kaza kaza wadda wannan ba magana ibnu abdulhadi ba ce magana ce ta ibnu taimiyata alharrani muka sa wa mutane eh, bidiyon kamar yadda sai dimal ibrahim ya kunna aka saurara aka ji shi so kuma muka fito muka nuna wa mutane abin da yake tabbaci a cikin al'amarin to yau ma da aka zo karatun yau sai muka kunna mu ji yaya wannan gyaran da ake haɗuwa to sai aka sake yin kuskuren amma kuma sakamakon last week mun yi faɗa so sai honorable lema zai gyara na kaga wannan tambaya da saidi Mal Ibrahim ya yi cewa ana samun ci gaba ma iya kiran wannan a matsayin ci gaba da zaman yake samu alal akalli mutanen da suke saurararsa lokacin da yake karatun ko da ke dai ba kudin laraba yake kama na ba kuma baya wato yin godiya to amma dai dama target ɗinmu audience sune ne target ɗinmu ba shi ba so da ya faɗa ɗin alal aƙalli masu sauraron mu masu sa sun tabbatar da wato ya ji wannan gyara da muka masa kuma ya gyara wanda idan uh, sai dimal ibrahim ya dawo za a kunna wannan uh, bidiyo za a ji wato yadda yadda ta kasance a cikin wannan bidiyo din insha Allah tabaraka wa ta'ala so da suna gyaggyara abubuwan da suka ga za su gyara din kamar ba za su ji kunya sosai ba abin da ba su dawowa su gyara shine irin gyararrakin nahau irin gyararrakin fassara yawanci in ba ta ci ta ci ba yana iya dawowa ya gyara fassara amma ita ma sai ya takwara sai ya ji matsa kwarai da gaske to sannan sai gyara fassara amma shauran di yana kau da kai saboda shi bai so ah, almajiransa su ga cewar a shi mustawansa bai kai ba to amma dai alhamdulillah almajiran ilimi suna gane cewar mustawansa bai kai yayi wannan aikin da ya ɗauko yayi ba kuma wannan shine dama hadafin mu wani abu da zan ƙara faɗa sai shine har kai ƙara ta aka wajen sai di abul fati kan ya hana ni wannan wannan usulubin na karatun <laughs> yawwa abin da ake so da shi saƙon da shi triumph din ya bada ran da aka ce ina gayyata sa muƙabala ran da aka kunna wannan wayar tamu da Alhaji Umar a gidan can gidan to eh na gane na gane kaga saƙon da ya bayar bayan ya gama sauraron wayar cewa in na isa ni ma in sa littafin haka yake yawwa kaga ma'ana in daina bibiyarsa wannan raki da nake masa dan Allah dan annabin kyale shi amma dai ba a fito an faɗi hakan saratan ba amma dai saƙon kenan ni in sa littafin nan kyale shi ya cika ransa ba babbaka ni sai in dinga koya wa mutane tauka tauka so wannan saƙon wannan saƙon sun sha zuwa nan gidan in baka manta ba mutanensa suna ba mu wannan saƙon tun kafin shi ya bada wannan saƙon Gaskiya ne, gaskiya ne. din sha zo Yawwa, akwai wanda ya ce maka zai sai min littafi ma. Zai eh zai sai ma da gaskiya ne. Zai sai min littattafan in ba ni da su. So daga baya sai muka ji irin saƙon da aka turo su suna bamu a wannan gidan sai muka ji daga bakin honorable din shi kansa ashe in sun yi kira hmm. sun masa korafi shi yake cewa ku je ku ce musu ya daina bin mu ya shi ma ya saka eh, littafin shi ma ya sa gaskiya ne shi ma ya saka karantarwa yawwa so gaskiya ne haka ne to to abin yanzu ya kai har an kira sai di abul fati an ce da Allah ya gaya mun gyaran nan in daina in daina wannan gyaran gyara a daina gyara yau in daina bibiyar sa ni ma ni ma in sayi littattafan ni eh. ma in saka in dinga <laughs> to da ce ma akai baka da su to shine ai sai sai sai di awul yace to sako makoko ake cewa da Hausa ko menene sako makoko eh kwarai sako makoko yau wato yace zai isar min da sakon tunda dai an bashi sako zai isar min na ce to shikenan sai di ka isar da sako ka sauke nauyi amma dai wannan usulubin gaskiya ne yawa wannan usulubin shi za mu ci gaba da yi saboda dalili kaza da dalili kaza sai di ce a ci gaba so kaga irin wannan zilliya da irin wannan wasa da hankalin mabiya shine ba mu so inda shi malam Trayam ya ya ya ya yi abin da ya kamata shine da muka tura masa shi ya tutturo mana goron gayyata muka karba sai kuma yi shiru to da muka dawo muka dawo tuttura masa goron gayyata har abin ya je masa to kamata ya a karba a zo a yi mukabalan nan a tattauna ba wani abu ne wanda za a yi na damba ba ba ko kawa ba ce a'a magana ce ta kula hatu burhanaku in kuntum sadiqina burhanaku in kuntum sadiqi ni ma dai shikenan shikenan abinda za a yi kenan ga kawo hujja in kawo hujja a faɗa wa duniya wannan turka-turka ta zo ƙarshe kana abu kaza babu muna abu kaza akwai abu kaza babu abu kaza akwai abu kaza ba daidai ba ne, muna daidai ne abu kaza kaza ne muna cewa kaza ne to a zo a zauna mana kai ka kawo naka mu mu kawo namu su kuma al'umma su ji su yi alƙalin to menene menene na zilliya me kuma abin da yake na sunan wasa da hankali a nan ana ƙoƙarin fito da gaskiya kuma karatu ba ta aka yi maka ka daina ba ta aka yi an zo an yi mukabara sai ka ci gaba da yi mu kuma mu ci gaba da binka. in aka kuma tara wasu matsalolin sai eh, a zuwa kuma haka aka ce a ci gaba a haka mutane sai sun fi fahimta to amma dai muna ci gaba da kira ga Turayum ya daure ya amsa wannan kira namu kuma sannan wannan usulubin namu na karatu shi za mu ci gaba da yi gaskiya ya ci gaba da nasa ba mu muka tsara masa wasu ya tsara wa kansa mu ma ba zai tsara mana namu usulubin ya ce ga yanda yake so mu dinga gudanarwa ba wannan ba zai yi ba gaskiya akwai zalunci da rashin adalci cikin haka ba mu muka ce maka ga yadda za ka yi ba sanda ka fara karatun ka to kuma dan wa da zamu fara namu ka ce mu kuma dole mu bar namu ka dora mu akan tsarin da kake so mu wannan ba daidai bane gaskiya ba za mu bi ba da haka ka daina wani bibiyar mutanen mu kana kamun kafa kana cewa su sa wannan wannan kawai ka aje wannan ka fito kai mukabala kawai shine magana a tattauna waɗannan masail din sai a ci gaba da mari so sai dai wannan ita ce shimfiɗa da haka yanzu kai tsaye kawai za mu fara kunna bidiyo saboda dama yau zaman namu bai da yawa yana daga ciki natijar wannan karatun ta haifa haka yanzu ba a cika kuri da cika baki ba da cewa ƙarya ne kaza ba a cika yi ba saboda an ce ƙarya ne sai a zo a ce ibnu taymiya yayi ko ibnu abdulhadi yayi ko ibnu qayyim ko kaza to kuma kaga babu daɗi abu ka ce babu kafirci ne kuma an zo an ce malamanka da kake ganin su allan rantsuwarka an ce maka sun yi kuma gobe ka dawo baka kore baka soke su ba baka ce ka daina bin su ba ka ci gaba da kamba ba su to kaga kenan kai wani iri ne kenan <laughs> to kaga ni <laughs> to ya an samu matsala to kaga an samu matsala to shi yasa ya dan rage yin wasu abubuwa to yanzu dai za a sa mana bidiyo na farko mu fara da suna Allah mai rahama mai yayi yayi wa kansa abin da wallahi yayi wa kansa kiyamar laila haka ake so ai to shi dama shi isa ba a so mutum in ba ƙoshi kai da ilimi ba ka daina wato saurin idilakin kore abu ko saurin cewa duk duniya akan abu kaza suke ko duk duniya ba su yadda da abu kaza ba ba a yi wannan da'awa ce ba a yi ta in baka ƙoshi ba bai kamata ka yi ba Allah ya sa mu dace Allahumma bara mu kunna na ɗaya al'uqudu ko na farko al'uqudu na sai To bismillah. Miladiya. A yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da uku. In ba a manta ba har ila yau dai a cikin littafin al'uqudud dirriya wanda shine littafin da muke fara karantawa muna muƙaddima ta alhamawiyatu sugra wal kubra wanda ibnu abdulhadi ya kawo lokacin da ya ambaci littafin a risalatul hamawiyya ko alhamawiyatu sugra wal kubra ta ibnu taymiya sai ya dan gutsuro muqaddima shimfiɗa na shi wannan littafi to har ila yau muna cikin wannan muqaddima dai inda muka tsaya a makon da ya wuce a inda ibn abdulhadi yake cewa ko ibn taymiya yake cewa cikin muqaddimar sai ce ala zalika jami'ul umami da a makon da ya wuce a inda ibn abdulhadi yake cewa da da shi Yawwa to kaji yau din ma yau din ma an so a ce Ibn Abdulhadi ya ce sai aka maza aka tuna da gyaran da muka yi na last week sai aka ce Taymiya kai ya ce ai zaka ji inda Ibn adi yake cewa na ji wallahi ni na ta rikici ne ma to waye. yawwa aka ce inda Ibn abdulhadi yake cewa wallahi na zata haka yawwa sai aka yi maza aka da aka ce Ibn taymiya so gyaran da muka yi na last week ne ya sa aka bai bata ba to amma ya ce alhamawiya al kubura wa sugura duk a iya binciken da na yi shi ibnu abdulhadi a yadda ya nuna a nan alhamawiyyar sugura sannan kuma alhamawiyar kubura kamar yadda ya nuna bari mu ɗan koma baya kaɗan mu koma ganarsa to sai mu zo mu ji wai menene bambanci tsakanin ita wannan alhamawiyar kubura da alhamawiyar sugura ɗin da ake ta ɓaɓatu. Kaga ga Ibn Abdulhadi yana jera littattafan Ibn Taymiyyah a shafi na ɗari da sha ɗaya. Sai ce, walahul hamawiyatul Kubara. Ibn Taymiyyah yana da alhamawiyatul kubra Sai ce, wal hamawiyatul sugura. Sannan Ibn Taymiyyah yana da alhamawiyatul sugura. kaga shi ibnu abdulhadi yana nuna littattafai ne daban-daban guda biyu babba da ƙarami gaskiya ne gaskiya ne yawwa to amma wasu suna ganin ita alhamawiyatu sugura ita ibnu taymiya ya fara yi karama daga baya yawwa ita karamar daga baya sai ya ƙara mata wasu nassosi da wasu zantuttuka na malaman tauhidi da kuma falasifa wanda abin da ya ƙara mata zai kai ɗaya bisa ukun littafin. To ita wannan wadda aka yi mata ƙarin ita ake cewa alhamawiyatul kubra. Eh gaskiya ne. Saboda ita wadda aka yi wa ƙarin. Yawwa. To ita wadda aka yi wa ƙarin ita ake cewa alhamawiyatul kubra. To dan mutane su gane shi honorable yana cewa littafi mai suna alhamawiyatul sugura wal kubra amma bai bambance wa mutane wannan bambancin da yake tsakanin alhamawiyatul kubra wa sugura duk da akwai wanda suke ganin alhamawiyatul sugura din nan daban alhamawiyatul kubra daban amma ita kamar alhamawiyatul sugura din an neme ta an rasa ne na'am an neme ta an rasa to amma wasu suna ganin a'a ba bata ta ba kawai dai alhamawiyatul kubra uh, sugura din ce ibnu taymiya ya zo ya ƙara harrara ta musamman da asha'ira suka doke shi suka sako shi a gaba duka na hujja shine ya zo ya ɗauko ta eh. ya zo ya ƙaƙƙara mata ƙare-ƙare wanda yake ganin kamar zai ba da to da ya rubuta ita alhamuyatu sugura din to shi ne to zaka ji shi yana cewa littafi mai suna alhamuyatul kubra wa sugura a'a ai da aka mai da ita kubra din kawai shikenan ta zama kubra alhamawiyatul kubra ake cewa kawai alhamawiyatul kubra shi yasa in ya koma shafi na 111 dai shafi na 111 in ya koma zai ga ibnu abdulhadi da zai faɗi kubar bai ce wai ah, alhamawiyatul kubra wa sugura ba abin da ya ce fa’ammal hamawiyyatul kubra fa’amulaha ma baina zuhuri wal asiri wa hiya jawabun an su’alin warada min huma sanata thamanin wa tis'ina wa sittimiya wa jarabi sababi ta alibiya umurun wa mihanu hannu. Wata kallama shehu fiha ga addamiru ya udi ila alhamawiyyatul kubra Wata ta kallama fiha ala ayati sifati wal ahadithil wadati fi zalika wa qala fi muqaddimati fi muqaddamatiha wa hiya azimatun jiddan kaga dai alhamawiyatul kubra din ibnu abdullahi yake magana da haka shi bai ce alhamawiyatul kubra wasu kubra kamar yadda shi honorable malam lawan Trahim yake yake faɗa ba so wannan shine ta'alikin mu a wannan makba'i din sai a tafi matsayi na na biyu matsayi yawa bidiyo na biyu ba network ɗin nan yana ɗan yi matsala wallahi to yan uwa dan yi afuwa network din sa'idi yana dan rawa zai dawo ya sa mana makda'i na biyu akwai wani darasi da muke so a ɗauka a ciki wato salon da ibnu taimiya yake in yana so ya tabbatar da abu salon da yake bi agunsa suka koya eh agunsa suka koya za a ji yadda yawwa ga sai nan yana dawowa yawwa yawwa ya shiga ne a'a ni dai ban ji shi ba ban sani ba ko mutane su sun gan shi yawwa bayansa kamar yadda ya tabbatarwa mm. da kansa ibn ya ce malau jumi'a abin da da an tattara shi ko da za a tattara shi na maganganun sahabbai da tabi'ai game da haka labalaga mi'in ya shigo ya kai ɗaruruwa wa ulufan kai dubdubunnai ma sannan ya ce summa laisa fi kitabillah sannan ka sani babu a cikin littafin Allah wala fi sunnati rasulillah haka nan babu a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min salafil umma kuma babu daga wani daga cikin magabata na kwarai na wannan al'umma laminar sahaba babu daga cikin sahabbai wa laminar tabi'ina ko daga tabi'ai wanda suka biyo sahabbai lahum gare su bi isa kyautayi. wala an a'immatil ladina adraku zaman haula haka nan babu daga wani daga cikin shugabannin da suka riski zamanin wa'annan yana nufin sahabbai da tabi'ai walikhtilafa kuma suka riski a zamanin haula suka riski zamanin a zamanin hawa suka riski zamanin soye-soyen zuciya lafa da saɓani ba a samu daga gare su ba harfin wahidin daidai da harafi ɗaya yukhalifu zalika wanda ya saba wa dalilai da nasosi na shari'a da muka kawo a baya Yau, wa an sa ni anan ba na ji. Sai na kunna shi a can. Again to ko network ne dai again. Eh, ina tsammanin haka. Amma ai an saka an jigo? Eh, mun saka mutane su Eh, na gani ya yi a wannan. To, abinda nake so. Da Allah ai mana sharing, duk wanda ya shigo da Allah a dinga mana sharing saboda ya ishi mutane. Mutane suna korafi cewa karatun nan baya iso musu ba sa ganin notification. Da Allah a dinga yin sharing yan uwa, duk wanda ya hau da Allah a dinga sharing saboda wa'inda baya isan musu ya dinga isan musu na'am akramakallah yawwa sayyidi abin da nake so a ji usulubin farko usulubin ibnu taymiya usulubin ibnu taymiya da yake yi in zai yi son zuciya da ƙarya na'am ai ka ji da yadda ya fassara misali aka ce sun laisa fi kitabillah eh warai sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ahadin min salafil ummati kaji ba la min sahabati wala min tabi'in bi ihsani wala an a'immatil ladina adraku zaman al ahwa'i wal ikhtilafi harfun wahidun yukhalifu zalika la nassan zahir la nassan wala zahiran ولم يقل ahadun minhum قط أن الله ليس Kaji ba ka ji ƙarya da san zuciya za ya kwata-kwata kenan ba addini ba ne ba duk wanda zai saba haka ba kan to yadda yake ci da buguzin kenan kuma wannan ci da buguzin din duk sun koya daga gurinsa duk sun koya yin alwashi kaji aka ce babu a littafin Allah babu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu daga ɗaya daga cikin salaf salafil umma magabata na wannan al'umma ko sahabbai ko tabi'ai ko shugabannin da suka riski zamanin son zuciya da saɓani babu harafi kwaya eh. ɗaya da ya saɓa wa abin da ya girka cewa Allah a sama yake a zaune a kan al'arshi yana da hannu yana da idanu yana da ƙafa yana da makyangama yana sakkowa yana komawa ana iya nuna Allah da ɗan yatsa ana iya babu wanda ya sa babu abin da ya saba wa haka la nassan babu nassin da ya faɗi ba haka wallahi tallahi ya kai faɗa hadda hannu ana nuna Allah ana iya nuna Allah da hannu hadda hannu ana iya nuna Allah hissu abin da gaba ta hissu yace ana iya ishara zuwa ga Allah bil hissi da gaba mai motsi zaka iya nuna Allah ka nuna shi wal iyazu billah wai a cikin al'ukudu durriyan wannan magana take a cikin wan a cikin wannan muqaddimar ta alhamawiyatul kubra a cikin ta ya faɗi wannan cewa al'ukudu durriya anya ba zan dauko eh. al'ukudu durriya na ba kuwa ya kamata dai ka buɗe ko wanda na turo maka din nan ne a cikin abin nan shabi 126 cewa babu wani ɗaya daga cikin wannan da ya ce inna Allah laysa fi samai wai Allah ba a sama yake ba wala innahu laysa bi alal arshi kuma Allah ba akan al arshi yake ba wala innahu bi zati bi kulli makanin ba wanda yace Allah yana nan da zatin sa a koyana bigiri wala anna jami'al amtinati bin nisbati ilayhi sawa'un ba wanda yace wai wai dukkan gurare a gurin Allah duk ɗaya suke ko ina da ko ina ɗaya yake a gun Allah wai Ibn taymiya yana nuna gurare akwai bambanci a gun Allah ba ɗaya suke ba a gun Allah akwai inda yake zama nan da bambanci da inda ba nan yake zama ba wala annahu la dakil al alami kuma wai babu inda wani ya faɗa babu a ƙur'ani babu a hadisi babu a maganganun sahabbai ko tabi'ai ko jagororin al'umma wanda suka zo a zamanin soyayya soyen zuciya babu inda aka ce Allah a cikin duniya yake wala kharija ko a wajen duniya yake wala muttasilin babu inda aka ce Allah ya sadu da wani abu wala munfasilin babu inda aka ce ya rabu da wani abu wa annahu la tajuzu ilayhi lishara lisiya ko babu inda aka ce wai bai halatta a nuna a nuna Allah ba nuni da gaba mai motsi babu inda aka faɗa haka saboda haka ibnu taymiya yana gaya maka lahum bi isani ilahi ba tunda an ce Allah ba mai rabuwa da wani abu bane kaga da ya gada maka Allah jone yake da al'arshi yana so ya gaya ma jone suke akwai ittisali tsakaninsa da al'arshi tunda ya ce babu inda aka ce Allah muttasilin ko munfasilin to da haka dan yana cewa yana kan al'arshi dan dan an ce ai akwai in ya zama yana kan al'arshi an samu ittisali tsakanin Allah da al'arshi to ya ce ai dama ba inda aka ce Allah ba muttasili bane ko munfasili ba inda aka faɗa haka sannan an ce in ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana kan al'arshi to yana cikin alam kenan tunda al'arshi alam ne ya zama dakil al'alami sai ce ai ba a ce baya cikin alam ba ba a ce baya wajen alam ba to da haka dan ya zama yana ciki ai ba wani abu bane dama Qur'ani bai ce baya ciki ba sannan kuma ba inda aka ce wai wai wai mm. wai duk gurare ɗaya suke a gurin Allah ba inda aka faɗa haka aka ce duk gurare ɗaya suke a gurin Allah to shi yasa wala anna jami'al amki nati bin nisbati ilaihi sawa'un wala annahu wala annahu la dakhil la dakhil al-alami wala kharija wala kharija eh wala kharijahu dakhilul alami wala kharijuhu sannan eh. ya ce wala silin <laughs> wala mun fasilo wala annan la ya juzu ilaihi isharatu bil kai kai al-hissiya isharatul hissiya gurin eh kaga gurin babu inda aka ce ba za a iya nuna Allah da gaba ba ana iya nuna Allah da gaba za ka iya nuna shi sau da haka a babin aqida Allah za a iya nuna ba a ci gashi ta'ala Allah an eh. zalika ulul subhanallah to a babin aqida billahi allazi la ilaha illa huwa ibnu taymiya ibnu taymiya sufuli ne a babin aqida in dai hukunci za a yi masa da aƙida da abin da ya itikadi kuma in dai da wannan itikadin ya mutu to wannan itikadin kafirci ne ba mu ce dai shi ibnu taymiya a ce a tabbatar da musulunci shine shine abin da hujjatul islam yake faɗa ko da yaushe shek shatima shi shek shatima shek shatima yace ware kuwa eh ce ku tabbatar da musulunci ku fara <laughs> tabbatar mana da musulunci ibnu taymiya kafin a zo a yi magana ahlus sunna ko ko waye kun ga Allah ibnu taymiya nan Allah ibnu taymiya gashi nan yan a sama yake kuma a zaune akan al'arshi kuma Allah bai taba fassara bai taba cewa istawa jalasa ko ka'ada ba ma'anar ta jalasa wanda ya ce ma janasa ko ka'ada ma ya kafirta to to shi ibnu taymiya ne ya fassara ta da haka kuma ya ce wai duk duk duk duniya haka aka fassara gashi nan qur'ani haka ya faɗa Sadisi haka ya faɗa sahabbai haka suka faɗa salabu sale haka suka faɗa a imma da littafin Allah ko lafiya saboda kage da sharri to a saboda haka yan uwa akwai wani kilif na Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu wanda bayan yayi kuma aka sa mana a jikin kilif din dai akwai Sayyidi Abul Fatih shi ma yayi jawabi akan wannan aƙida ta Ibn Taymiyata wanda na naga Sayyidi ya ɗan makale idan ya dawo zai sa mana wannan bidiyon sai mu sai mu dora akan uh, inda muka tsaya insha Allah amma dai kun ji irin yadda yake wa salafu kagi da ƙarya yanzu ya ce duk ƙwar'ani babu inda aka ce Allah ba a sama yake ba a sama yake duk sunna babu inda aka ce Allah ba to a maganar laisa ka mithlihi shay'un bata gama komai ba shi wani abu baya kama da shi wani abu baya kama da shi Dan abin da ka kwatanta da shi to wannan kai wahamunka ne riyinka ne ba Allah bane wannan kai Allahnka ne wannan gunkinka ne da kake saka a ranka amma ba Allah bane so kana masa haka ka kamanta shi da halitta yana cikin wani abu mu ne muke zamowa a cikin wani abu yi eh, ai mana rufi wani abu ya rufe mu mu ne muke zama amma aya ta ce mana laisa ka mislihi shay'un wani abu baya kama da Allah wani abu baya kama da Allah to dan me zaka dinga kamanta mana Allah da halitta kuma ka ce dole ka tirsasa mana yarda da wannan Allah naka da ka sassaka a zuciyarka bayan mu mu ya gaya mana cewa baya kama da komai kai kuma ka zo ka kera wani Allah ka ce ga can kamar dodo kawai ka ka ka kera wannan gunkin ka ce wai shi ne abun bautan mu dole shi za mu yarda a mu abun bautan mu ya ce ba ba a kama ba ba wani abu da yake kama da shi babu to tunda ba wani abu da yake kama da shi ba yadda za a yi wani abu na halitta ya kama da na Allah ba yadda za a yi ka raba wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala sifar ababen halitta ba zai yiwu ba tunda Qur'ani ya kori ya ce laisa ka misli shay'un kaga kenan ar-rahmanu alal arshi stawa kai ka fahimce ta ibnu taymiya a haka amma ba Allah ne ya faɗa mana yadda ka fahimta ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ba babu inda Allah da manzansa suka ce mana wai zati shi Allah yake zaune a al'arshi babu inda aka faɗa babu inda Allah ya faɗa cewa shi. kuma babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara istawa da jalasa ko ka'ada ibnu taymiya kai ka fassara ta da haka makareci a babun aqida da ya ba sassautawa dama malamai suka ce ahlus sunna wal jama'a suka ce in dai zaka karanta ibnu taymiya a babun aqida to sai ya sire maka sai ya sire maka a rai sai ka ji ba yadda za ka ɗaga mishi kafa saboda haka akwai wani kilif na malam abul fati da maulana sharif shek sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu to bayan shi kuma malam abul fati ne a baby kilif ɗaya ne na tura ban sani ba ko an ɗora shi shi ma eh akwai shi da kyau to ai mana filayin ɗinsa akwai shi a dora maka shi ne a dora shi sai di bismillah amma fa na hudu ne shi ne na hudu eh a sa to bismillah ibnu taymiya kansa da aka tambaye shi da yayi tasmimi ya tsaya akan lalle Allah yana kan al'arshu malamai suka ce masa to mun yarda wato wannan yarda fa ba na gaskiya bane to mun sallama ala tabdir jadalan shine ake ce masa taslimul jadali to mun ji wato kamar da Bahaushe ce to naji ba wai ya yarda da abin da kake faɗa ba tukuna yana sauraron ka har sai ka gama da suka ce masa mun ji to kafin ya halicci al'arshu fa a ina yake kuma shi al'arshu dan tun lokacin da Allah yana nan shi al'arshu yana nan sai ya fada cikin cewa al'arshu ai ba ɗaya bane kullum Allah yana halittan wani al'arshu bayan wani al'arshu bayan to wannan kalma Muhammad Abdu kansa da yayi a cikin risalar azudiyya da ya zo kanta ya yi mamaki ya ce lalle hakika malamai wani lokaci wato in ah, mai ake tsanzi ne ake cewa da hausa in ya ɗauke su za su rasa ma abin da za su faɗa bawan allah nan lalle ya bata ya tafi wata hanya daban haka wato ah, shekabu zahara da ya rubuta littafin ibnu ya ce mazhabar ibnu taymiya dangane da sifofi mu ba mu tare da shi akai saboda hanyar da ya bi in an bi za a mai da Allah gunki ne mai jiki mai zama a wani wuri a wani wuri to wannan ko abu ne wanda yake mustahili saboda haka ahlus sunnati duk gaba ɗayan su ariya matiridiya malaman hadisi duk gaba ɗaya ɗai da ɗai wato duka in ka bibiya zantukan da suka faɗa da hankali ka tara su abinda za a iske za ka iske tun yayin da aka kwatanta ubangiji da jihar sama ana nufin girmansa da ɗaukakansa da mulkinsa da malakocinsa ne ba ana nufin zatinsa ne a wani wuri ba kuma duk lokacin da aka kwatanta shi yana tare da bayinsa ana nufin iliminsa da kuma har wa yau girmansa da wani abu wanda yake na tajallinsa wanda yake ba za mu iya mu bayansa mu sani ba tunda yake mana laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir kai abin da aka ce maka sama ya inganta tukunna musuluncin sama ya inganta musulunci ibn taymiya wallahi ya inganta wallahi sam sam babun aqida ibn taymiya ya fadi zero ne da shi da mai bautar lata da uzza ɗaya suke wallahi kallon da Allah ya ibn taimiyya yake yi wa Allah wallahi kallon da Abuja ne yake wa lata da uzza ne a babin aƙida zero ne fanko ne ibn taimiyya bai san komai ba kuma in Allah ya dubi ibn taimiyya da adalcinsa ba da rahama ba wallahi ibn taimiyya wuta zai tafi wannan kuma sai dai Allah ya ji dama ya ji kansa da rahamarsa wannan kuma Allah mai iya yin haka ne Allah ya mai haka amma dai a babun aqida ibn tayyiya zero ne aqidarsa ba aqida ce kakkiya ba karkatacciyar aqida ce duk wanda yake bautan Allah a salan da yanda ibn tayyiya ya siffanta mai Allah wallahi bautan gunki yake bautan gunki yake yi fito Allah yana hawa kan bayan sauro Allah wasu yana hawa kan in ya hau kan siddi zaka ji shi yana kikiu kikiu kikiu kikiu kikiu akan siddi haka fa haka fa ibn taymiya yake sifanta Allah Allah yana tashi daga nan ya tashi ya koma can Allah yana dariya yana da fiƙoƙi Allah yana da iyaka Allah yana da iyaka sannan kuna zuwa kuna cewa mutane akramakalla wani abu na ji ne na'am kamar yaya Allah yana kikiu kikiu kikiu akan al'arshi kikiu kikiu kikiu kan gado ne na eh. katako ne ko na karfe sosai kuwa sosai kuwa ibn taymiya ya ya yi magana akan cewar yana yin idan akwai idan Allah ko ya yi fushi ne ne mala'iku sai su ji wai mala'ikun da suke rike da al'arshin sai su ji ya ƙara yin sai al'arshin ya ƙara yin nauyi sai ya ƙara yin nauyi kwarai kuwa duk abubuwa ne wasu na nasara wasu abubuwa ne wanda ba su inganta ba duka ya ɗauke su saboda in yana so to last week da ya yi fir'auna ya ɗauko ya kafa mana hujja da shi dole mu yadda Allah yana sama da maganar <laughs> fir'auna so ibn taymiya in yana so ya taimaki ra'ayinsa baya tsoron Allah wallahi tallahi baya tsoron Allah gaskiya ne gaskiya ne wancan hmm. gaskiya ne in dai yana so ya kafa hujja da fir'auna bola zai iya kuma musulunci tauhidi kuma eh fir'auna fa fir'auna aka dauko aka ce wai fir'auna ya san Allah a sama yake la'alli abu lugul asbab asbab sanin Allah yau wato wai wai fir'auna wanda ba a taba kabiri ala wajil arzi tsagerin kabiri irin fir'auna ba wai wai shine ake cewa wai wai za a kafa mana hujja da shi wai ya san Allah a sama yake dole mu wa mu yadda saboda ga Fir'auna ya ce a sama Allah yake so wannan abin da muka sa an ji yadda Maulana a Sheikh Sharif radiyallahu anhu ya faɗa zilliya da rashin tsoron Allah ka ji wai al'arshi da yawa ne kullun halitta al'arshi yake kullun halitta al'arshi yake kaza kaza duka dai abubuwa na shirme wanda ƙoƙarin isbat din nan na ibnu taimiya ƙoƙarin isbat din nan shi ya kai abin da aka zarge shi na cewa eh, ya hwada gidan 'yan hawadis la awwala hadin nan shi ya fada wannan zargin dumu-dumu ya hwada wannan zargin dumu-dumu saboda me yanzu ka zo a nan ɗin nan na ka taɓa karanta mana wannan gurin ma wannan ka taba karanta mana akwai wata da aka yi kan aƙidar wahabiya ne ko menene a gwammaja ai eh. ka karanta mana wannan gurin inda aka ce wala karija hu wala kaza dinnan ba karija al'alami ba dakila hu wala muttasil wala wala annahu la tajuzu isharatu lisiya ai ka karanta mana a wata handa out da ka gabatar a masallacin Alai na gwammaja ma daga yi gwammaja ba ai sai yanzu ma sai yanzu ma da na ƙara ɗaukowa na tuna cewa ai na taɓa jin wannan kuma kai ne ka karanta gurin to yanzu duk wannan da ake cewa wai cewar ah, babu abin da ya saba haka cewa annan la fi sawa'i wala innahu alal arshi wala innahu bi dhati wala anna jami'al amri bin nisbati ilayhi sawa wa annahu la dakil al alami wala kharijahu wala muttasil wala munfasil wa annahu la tajuzu ilayhi ilayhi al isharatu wala annahu la tajuzu ilayhi al isharatu al hissiya wai Allah za a iya nunawa kan hujjarsa wai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin hajjatul wada da yazo yana Allahumma shahad din nan wai daga hannu eh. haka da Allah yake Allahumma eh, shahad yake da yawa sai ya nuna wa sahabbai haka ya nuna sahabbai ya ce Allahumma shahad wai yana nuna wai eh. Allah wai a sama yake ka fahimto abu a cikin zance ba annabi ne ya faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam zancen da yake daban sai ka fahimto haka kai ibnu taymiya sai kuma ka zo ka lazumta wa kowa ka ce dole wannan fahimtar da kai ita za a bi yanzu wannan wannan yanzu wannan dodaddiyar fahimtar ta ta dole wannan ta fahimta ta dolaye yanzu in ita za a bi shikenan abinda muka faɗa last week wanda ya zo ya ce maka Allah a gabas yake ya za ka yi da shi babu an ce a kalli kibla ko ma har ma aya ta zo ta faɗa ta ce fa aina ma san ma fa samma San ma samma wajhullah haka aka ce to yanzu an rufa ta aka rufa wili ya za a yi kenan in irin wancan gaɓotarin karatun nasa shi za a dinga wa ayoyi to waɗannan ayoyin ya za a yi da su kenan <laughs> waccan waccan gaɓotariyar ƙwaƙwalwar tashi ya ta gaskiya da matsala magana ta gaskiya da magana saboda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka da wai ya haka da hannunsa wai wai wanne yake nuna wai Allah yana sama gaskiya dai anan dai gaskiya dai ni kaina nan ban san me zan ba wa mutum amsa idan ya ce min to Allah yana yana yana gabas ba tunda nan ake kalla in za a yi sallah nan muke kalla in za mu yi sallah sannan kuma Indi ta An ce da alƙibla ɗakin Allah tunda ka ce Allah yana al'aji to nan ma an ce ɗakin Allah ne yana ciki kenan. Tunda gasha an zo ma ana kewa. Haka ne. Haka ne. Ce ɗakin Allah ne to yana ciki kenan. In dai irin wannan karatun irin wannan fassara da kake wa ta zahiri kawai tsagwaro tunda an ce baitullahi to ba wata fassara ba za a zo a ce idabatu tashrifin ai akwai malaman nawa sai akwai idabatu tashrifin ko idabatu takarimin idaban ma ita kanta bai ma wannan rabawa ce ta girmamawa ba wai kaza ne na cewa Allah yana ciki ko kaza kaza kaza kamar yadda za a ce baitu fulan a ce gidansa ne nan a ce gidansa yana shiga ciki ya kwanta waye akwai bambanci tsakaninta da a ce baitul lahi to irin wannan ai duk ba a nassin ake faɗa ba ilimin ala ita take fassara ma Alex, alat saninka da larabci gogaggen sanin larabci da kasan nahau kasan sarku kasan balaga da na fannin ta guda uku bayan eh, ma'ani da baje, ƙwarewarka da sanin su da sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma a aswalu salaf ka kiyaye yadda suke ta'ammuli da da nasoshi da waye sanin ka da wannan shine zai makkana ka ka dinga gane minan me ake nufi nan da Allah ya ce kaza to me yake nufi amma kawai ka zo gaskiya ne shikenan yanzu wanda irin wannan basarar da yake yi irin ta ce fa wa annahu ta'ala jaddu rabbina in wanda ya zo ya dage yace ce jaddu rabbina din nan shi kalmar kaka yake nufi bai yadda ai ta jaddu akwai ma'ana da ma'anoni to amma shi dole wannan jaddu rabbina ne kawai shi ka ita ya dauka to irin wannan karatun ne na bin zahiri alwuqufu ala zawahira min nususil kitabi wa sunnati wanda asawi yace babu min abwabil kufri ne tsayawa akan wasu nasoshi zahirin su ka tsaya kofa ce daga kobobin kafirci to irin wannan irin wannan ne ya dauki ibnu taymiya so kamar yadda sai da abul ke faɗa a babun aqida ibnu taymiya zero ne gaskiya zero to amma kuma saboda lalacewar zamani da kuma ƙarfin midiya da ƙarfin kuɗi na mamlakar arabiyar saudiya da take da shi take da'amin harkar wahabiyanci a da eh. ta yi da'amin harkar wahabiyanci ta ƙarfafe ta a da so wannan ya sa wai waɗannan su suka zama su ne masu kamba mace su ne masu aƙida wai su ne masu aƙida su za su koya wa mutane aƙida ma su ne masu tauhidi su ne mushabbiya saboda ƙarfin midiya da ƙarfin kuɗi su suke da midiya su suke da kuɗi da za su gina manya-manyan masallatai a santa-santa su saka kayan su saka manyan su fiku wanda saƙon zai dinga kaiwa ko ina a shiga gidajen rediyo karatukansu ne da komai so da haka suka yi kokari kawai su ne eh, an zo an ce maka abu babu a littafi babu a sunna babu a kaza babu a kaza kai kuma musulmi ka ji an ce duk ba wannan so da haka kawai zaka buɗe waɗannan yan abu ya rima a sha kiɗan. ba dan zuwan social media nan aka zo ake baje kolin ilimi ba sharrin da mutanen nan za su yi a duniya Allah ya yawa gaskiya ne la gaskiya ne don sun kanka ne ko ina Allah sun kanka ne abubuwa da yawa kusan ko ina ma za a ce kawai dai daɗin abin da ya immediate nan dai da Allah ya kawo a midiya za ka ɗan samu ɗan abu kaɗan isar da saƙonka wannan shi ne dai a ina ganin cewa yan uwa network ɗin malam ya ɗan dakata yawa idan ya dawo za a abin nan wato sha'anin nan daban tsoro akwai abin tsoro a cikin sha'anin nan sosai wallahi akwai ban tsoro sha'anin ilimi ya zama to sai a hankali sai a hankali yanzu ya zama to cewa sai wanda yake mai baki kawai shine mai karatu Yawa ga malam ya dawo. Yawwa network ɗina ne ɗauki. Yawa To, a yanzu a cikin wannan bidiyon kuma an yi kuskuren larabci. Shi kuma wannan ba Ibn Taymiyyah bane ba ne. da kyau in an koma an saurara za a yawwa sai ai na san za ka ji. Yawwa wala ta fi da lam bi ne wala adil mace allazina adraku al-ahawa'i sai aka ce wal ikhtilafa sai ce wal ikhtilafa eh kage zamanan ikhtilafi zai ce ko to sai na ji ai <laughs> ai na san zaka ji ai ai ai ai na hawi yana jin an motsa wannan wallahi sai ya ji a wallahi ya ji kamar vibration wallahi ya ji to yawwa zo da ka wannan ba wal ikhtilafa bane wal ikhtilafi zaman al-ahwa'i wal ikhtilafi adabi ne mudaf ne zaman al-ahwa'i wal ikhtilafi shi ma mudaf din ne wasalin da kaiwa ahwa'i shi za kaiwa al ikhtilafi so wannan shine gyaran saboda haka makda'i na uku makda'i na uku anna Allah inna Allah wala fil wala kaza kaza kaza mun da mun bada amsar amma dai a saka a ji mun riga da mun bada amsar eh. eh amma sai mu saka jidda an ba da amsa za mu saka ko a saka shi mu ji yawwa bara mu ji shi ihu zalika wanda ya saba wa dalilai da nasosi na shari'a da muka kawo a baya kan cewa Allah yana sama da zatinsa la nassan ko a nassi wa ya zahiran ko a fili walam yakul ahadun minhum qattu kuma ba wani daga cikinsu da ya taɓa faɗa ko sau ɗaya inna allaha laysa fis sama cewa Allah baya sama wala innahu laysa alal arshi ko cewa Allah baya kan al'arshi ba a taba samun wata magana daga sahabbai ko tabi'ai ba ko wani daga cikin shugabannin malamai na mazhabobi da ya faɗi wannan wala innahu bi zati fi kulli kuma ba a taba samun wani cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ba da ya ce Allah yana ko ina da zatinsa wala anna jami'al amkinati bin nisbati ilaihi sawa ko yace ai duk waje a game da Allah ɗaya ne ba wanda ya taɓa faɗa wannan wala annahu la dakhila al'alami wala kharijahu kuma ba a taɓa samun wani daga cikin sahabai ko tabi'ai ko tabi'in da yace Allah baya cikin duniya ba kuma baya wajen duniya kamar yadda zamu ji waɗannan mutane suna faɗa wala muttasilun wala munfasilun ko a ce Allah baya haɗe ko baya ware wala annahu la تجوز إليه الإشارة الحسية al ko a ce ai ba a iya nuna Allah irin nunin da ake wa waje a'a so an ji yawwa to sai a saka na na hudu kenan na hudu shine karatun Malam Abdul da Sharif to to na gaba ina ga suni kaɗai sai dai mu shiga jawahirul ma'ani a akwai wani wanda ya yi na hadisi ya kubbo hawa sahihu yankutu a ƙarar mutum guda nawa ne kamar yadda ya tabbatar wa da kansa ibn taymiya ce lau jumi'a abinda da an tattara shi ko da za a tattara shi eh gaskiya ban gan shi guda kamar guda uku na tura masa kuma ina tsammanin guda hudu ne yawo guda hudu ne karatun da nasosi na shari'a da aka kawo a baya kan cewa Allah yana sama da zatinsa la nassan ko a eh to wato guda mistake aka yi guda guda ɗaya ne da tura uku ne sai bidiyo ɗaya sai jahil ma'ani ma guda ɗaya ne na tura shi so biyu wallahi akwai wani guda ɗaya wanda akwai gyaran larabci a ciki ina ga mu yi gyaran kawai mu wuce ko a yi gyaran kawai a wuce to eh ina ga hakan mu ko mu turo shi zai ɗoru yanzu kuwa a haka eh, a wannan sabis a ba zai ɗoru ba gaskiya ba zai ɗoru ba ba gaskiya ba zai ɗoru ba ba matsala wani eh. hadisi ne ya karanta akwai kalmar da ya karanta ba ba daidai ba na farko hadithin hadisin na na'am fayar fau isbahu ila sama'i wayan kutuha wayan kutuha da ya tashi sai ya duba mhm. hashiya sai ya ga a hashiya an sa wayan kubuha wa kamar kamar yana nuna wayan kutuha haɗin kuskure sannan again shi wayan kubuha ne shi kuma sai yake karantawa wayan kubuha kaga gyara biyu kenan na farko kutuha, riwayar tabarani imamu tabarani ita ce ta zo wayan kutuha in riwaya ce yankutuha Um. shi kuma riwaya Abu Dawuda ita ce ta zo da wayan kubuha to amma da ya zo sai ya ce haka kawai haka kawai dan kaga shi mai hashiya ya kawo cewa yana nuna ma yan kubuwa. ma'ana akwai wata nuskar akwai wata riwayar kai wadda ta zo da wayan kubuha eh. maimakon wayan kutuha shi kuma ɗan azarbabin naka da ya tashi kawai sai ya ce ai wayan kubo haɗin shine daidai wayan kutu haɗin ba daidai ba ne saboda azar sannan kuma a gen maimakon waya karanta wayan kubo ha waya kubu ha waya kubu ha ya dinga faɗa wanda suke so su tabbatar su koma su ji yawwa su koma su ji inda ya yi karatun za su ji abin da muka faɗa ɗin nan cewar waya kubuha yake cewa ba wayan kubuha ba to kuma karatun wayan kubuha ne sannan kuma wayan ha da wato wayan kubuha bambancin ruwaya ne ha riwayan ɗabara ne ha kuma riwayan abu dawuda ne kuma wannan hadisin fa da'ifi ne a ga a babun aqida bambancin malu ibn taymiya ya ɗauko shi yana kafa hujja da shi kuma wanda ya za'afa shi hadisin wannan da ya raunana shi ba ma sahi bane ba hasani ba albani yaman albani ne kuma ya raunana shi albani albani ya ce da'ifi ne albani ya ce da'ifi ne amma amma tare da haka ibnu taymiya ya ɗauko shi yana kafa hujja da shi a babun aƙida saboda kamar yadda na gaya maka shi in dai a babun aƙida ne to kowace shara zai iya ebo ta ya kafa hujja da ita dan ya taimaki ya taimaki ra'ayinsa to to to to wannan shi ne saboda haka mutane wanda suka saurari karatun su fahimci cewar akwai wannan gyaran saboda haka wannan shine ah, abin da za mu faɗa kan bidiyon mun riga da mun mun cire wannan din bidiyon ban turo musu shi ba yauwa gashi na kamo shi a nan alal akalli barami istinasi da gurin dan aji don mutane su yauwa gashi na kamo gurin kudan ya guri yan uwan mutum da ya hudu bannan tasa gagarima yoma a ranar arfa fi a'azami majma'in a mafi girman <clears throat> taro hadarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya taba halarta ina ga ai za a ja'ala kore wanda ya tabbatar da kansa su da gaskiya ne qur'ani ya zama shi ko mai cutarwa sai ce kore wanda ya tabbatar da kansa wa ta'ala yau kuna ina zuwa da yau ga shi na kamo gurin sai na dan a dan sa wa mutane din eh ce dai ya tabbata a hadisi da Qur'ani ya zama shi Hadara hadarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya taɓa halarta ja'ala ya kulu manzo Allah ya ci gaba yana cewa ala hal ballat in yi magana yin magana sai ce shin na isar fa ya da sai sahabbai su ce na'am eh ka isar fa ya rafa isba'ahu ila sama sai annabi ya daga dan yatsan sa nuni zuwa sama wayan waya sai kuma ya dawo da shi kasa ya nuna ƙasa a wata nusukar wayan ha, amma dai wayan shi shine daidai ko kuma wayan ha, wayan ha sai kokali kasa da shi amma wayan shi shine daidai kaji naji naji ya faɗa yawwa bari mu sake maimaita wa yan uwa Waya wayan ha sai kuma ya dawo da shi kasa ya nuna kasa a wata nusukar wayan kutuha amma dai wayan kutuha shine daidai ko kuma wayan kutuha wayan kutuha sai kokari eh, kasa da shi <laughs> eh, to ka an ji wannan waya ha yake cewa wayan ha ne kuma ya ce wai waya shi shine daidai kowanne riwaya ta zo da shi riwayan abu dawuda ta zo da wayan ha, riwayan tsabarani ta zo da wayan kutuha kuma shi ma a nan babu inda mai hashi ya ce wayan kubuha hashi ne daidai kawai ya kawo cewar wayan kubuha kasan idan za a yi ta haƙiƙi mai ta haƙiƙi yakan yi istikdamu wasu rumus wasu rumus ramzi wanda idan ka gansu a hashiya ga abin da yake nufi eh to sai ka yi karatunsu kafin ka shiga littafi misali kaga nan sai ya sa ba fa ka sai ya ce wayan kubuha kaga ba fa ka din nan da ya sa da za a je kaddima a duba da za a ga me yake nufi da shi to da ka gani ka san mm-hmm. shi abin da ya dauka kawai na gane na gane na gane abin da kake nufi kwarai ina ganin sa a littafi yawwa to abinda honorable ya dauka kawai tunda ya ga a ƙasa ya kawo saboda mai al'udin duriya ya saba a faɗi wani abu wata kalma sai shi mai eh. abin nan kai tsaye sai a taƙiƙi ya ce wasahihu kaza to kawai da ya ga an kawo wata kalmar kawai sai ya ɗauka kawai haka ne abin da ka ake yin sa kawai sai zai ce wayan kubaha shine daidai wannan kuskure ne kuma yi wa ilimi yawa yi wa ilimi gangan ne yi wa ilimi ganganci ne yanzu idan kuma ita wayan kutu haɗin annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to ya kenan gaskiya me kenan aka yi kaga sabanin abin da kai ka ce na annabin ba daidai ba naka shine daidai kuma ita wayan kubwa haɗin ma ba daban ma wayan kubwa haɗin daban hadarin fa da yake yi a wannan teburin a kujerar malitan nan wai wannan abin ake kai karan mu ake cewa mu daina fito da waɗannan abubuwan da ga a yi a ayar Qur'ani a yi a hadisi kuma mutum koyar da al'umma kake kana koyar da su kuma wai koyar da al'umma ake waɗannan waɗannan littafan guda biyu isa ake tsoron kuskuren malami idan malami ya yi tuntuɓe ka gani ana ana yaɗa fasadi kawai a ban ƙasa to wannan shine sai di ƙarshen al'uqudud duriya kenan sai jawahirul ma'ani shi wani dan saƙo ne takaitacce za mu ba da shi saboda jawahirin ba wani abu jadid so network din dai sha'aninsa ya zama abin da ya zama yi wallahi Allah ya gyara mana amin ce yanzu jawahir din za mu shiga eh sai a sa jawahir lumani ai kaga makɗa'i ɗaya ne bi yi karatun da yawa ba kuma da ke kasan a tarihi shi wai jawahir ɗin kaɗan ake yin shi ne eh kaɗan ake yi an fi yin al'ukudu ɗin da yawa Ramusa bismillah. ba khutubatahu kula azima tun da ya hudu bannan tasa gagaruma yau Arafat a ranar Arafa fi a'zami majma'in a mafi girman taro hadarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya taɓa halarta. Ja'ala ya ƙulu manzo Allah ya ci gaba yana cewa ala hal ballagt in yi magana ya magana sai ce shin na isar faya kuluna sai sahabbai su ce na'am e ka isar fayar fa'u isba'ahu ila sama sai annabi ya daga dan yatsansa ya nuni zuwa sama waya kubbuha sai kuma ya dawo da shi ƙasa ya nuna ƙasa a wata nusukar wayan kutuha amma dai waya kubbuha shine daidai ko kuma waya kutuha wayan kutuha sai tsokali ƙasa da shi. Assalamu alaikum shek. Ban ga wuri na ba. Malam nan. Shafi na tamanin da hudu. Shafi na tamanin da hudu a PDF. Ai ka tafi da yawa ne. Shafi na tamanin da hudu. Baya za ka koma. Gashi nan gashi nan ka zo daidai ka zo daidai. Ka zo daidai ai kuma ka wuce. yau to yi daidai haka haka haka yau gashi nan ja'ala ya ƙulu ala hal ballagt gashi nan ƙarshe ka gani mm, na gani yau to to sai ka dan ɗaga shi to da ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan hudu ba tasa idan yi magana yi magana sai ce ala hal ballaktu ku saurara ku ji shin na isar fa ya na sai sahabbai su ce na'am e ka isar fa yanfa'u isba'ahu sai annabi ya daga dan yatsansa ila sama ya nuna sama wa ya kubbuha ilaihim sai yo kasa da shi kuma ya nuna sahabbai wa ya kulu sai ce Allahumma shahad Allah ka zama shaida ashe kaga wanda zan tura a matsayin sai na tura shi a matsayin jawahir ma'ani sai di ka gani inda aka samu shi din kaga wannan gyare-gyaren da yanzu muka yi ta faɗa ne naji ashe shi na yauwa kaga mutane sun daɗa ji alhamdulillah duk da mun saka ɗin a ɗazu to jawahir ne muka muka sami mushkila amma shi ma sai mu yi saƙo ne ya bada guda ɗaya to nake so in bashi yar takaitacciyar amsa game da abubuwan da aka faɗa tarihin shehu tijjani radiyallahu anhu mm. to shine nake so sai mu bashi yar takaitacciyar amsa dangane da hakan akwai wani ɗan ƙaramin ƙalubale da ya ajiye wanda ina ga da ya tattauna da abu aisha ina ga abu aisha zai ce masa a wanda rabul kakka aje musu wannan kalubalen kakka aje musu an wuce wannan gurin tuni to amma dai tunda ya ajiye bari mu dan yi jawabi takaitacce a kai wanda already muna da semi za mu iha mutane zuwa karatun da muka yi akan nasawar shehu tijjani a wannan fejin na sarki zaki kimanin kamar shekara biyu da ta wuce yana nan sunansa silsilar shehu tijjani yawwa yawwa to sai su duba bara mu ga bara an tura shi wannan mtn ɗin yan uwa sai a yaƙuri a ɗan saurara abinda dai kullum nake cewa da Allah a da Allah a dage a dinga ɗan yin sharing a dinga sharing idan ka zo ka san cewa a shigowanka kenan su ke mana shiyarar saboda ya dinga isa wa inda baya abin nan mutane suna yin magana suna cewa ba su gani ba sai su kira wa su ce an yi karatu an yi karatu su ba su ga notification ba ba su gani ba su gani to babu wani abu da zai sa abin ya kara baka ya dinga kai wa mutane idan ba shiyarin ba yawan yawan yin shiyarin zai sa mutane su zamanto suna gani yauwa ba tare ba sai sun kuma dawo suna kira suna cewa ba su gani ba yawwa daga an abu za su gani kuma wannan zai ba da dama idan mutum yana da wani ko tambaya tun daga shi yana gani lokacin live ɗin to yana da wani tambaya ko wani ƙarin haske ko wani challenge ma yadda yake so ya yi zai iya sai kawai bugo waya in an buɗe waya sai bugo sai kaddamar ƙaddamar da abunan nan ɗin shi gaskiya ne gashi ina yana yin lodin idan ya gama sai mu sa wa mutane su ji saboda shi abin da yake karawa abin karfi shine a ji magana daga bakin mai ita mai ita ba a yi mai sharri ba gaskiya ne yawwa sannan sai a da a da amsa wannan ya taimaka wa saƙon da muke isarwa ɗin na karatun ya taimaka wajen ƙara mishi ɗarbi ba ma ƙwanmu sai da zakara yawwa sai mun ce to gashi ga abin da ya ce sannan yawwa sannan sai mu ce to ga kuma yadda dai abu yake kuma sannan sai mu buɗe ƙoba mu ce to inda wanda ya ce nasa ne daidai kuma to sai ya shigo ya yi magana ya ce a nasa ne daidai zai mu bashi lokaci mu tattauna sai a bambance wannan shine tsarin da da gaskiya ne yawwa kuma sai di kamar kana sanarwa dangane da waya da ba a samu ɗauka wancan satin ba mm, network ne ai network ne mutane sun kikira bayan mun sauka kuma network din ya dawo sai na ga mutane sai kira suke yi to kuma a riga a ya hakuri yan uwa ga matsalar da ka si na abin nan dan kuma shi ka san ba kasfai nake bude dama shi layin kira din ba ba kasfai nake eh. bude shi to ɗazu da da rana ne ina ji ko da safe ne na bude kawai sai na ga ƙarin kira sun shigo to kuma eh. ina kyautata musu na ina kyautata zaton cewa kiran wanda suka shigo din tun na waccan <laughs> ranar ne a ragowar su bayan na kashe don da na tun da na kashe ban kunna ba shi mayon ma yau insha Allah dai gashi wallahi matsalar network ne a Najeriya ta ƙara rikicewa ta ƙara hargitsewa da network suna da ƙarfi musamman itel da mtn suna da ƙarfi har ma etisalat nine mobile nan amma yanzu duk sun lalace layukan nan sai addu'a abubuwan sun zama sai a hankali eh. malam za mu tsaya nan yau sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abin da kawai zan cike da shi a nan shine waɗannan maganganu da shehu harazumi ya ce shehu tijjani ne ya gaya masa kamar yadda tun a farko mun sha faɗa mun nanata za mu so in akwai wani batijja ne da zai kawo wani littafi daga cikin littattafan masu tarjama ba 'yan ɗariƙar tijjaniya ba waɗanda za su tabbatar da waɗannan maganganun domin a ƙa'ida shi ne shaida ta mabiyi ga malaminsa ba ta zamo in dai ta yabo ce to ba ta zama karɓaɓɓiya ballanta na shaida shi malamin a karan kansa. shi yasa laraba suka ce wa malihatun shahidat bi hadaratuha wal haqqu ma shahidat al adaw gaskiya da yabo wanda makiya suka tabbatar to wannan shine gaskiya kuma shine abin karba Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ina ga ya an ji ko eh an ji abin da ya faɗa ko eh na ji ƙarshe dai haka na ji abin da yake so ya ji fada'il na shehu tijjani da aka bada da himmarsa da wane da ne daga waɗanda ba tijjaniya ba kaga ai da yayi waya da abu aisha ina ga zai ce mai alaga ba malam kakkai wannan magana <laughs> saboda malam abu aisha ya taɓa zuwa bejin nan yayi mana challenging akan nasabar shehu tijjani muka zo muka yi silsila ya ce duk wannan nasabar ta shehu tijjani a littattafan yan tijjaniya take zuwa ba wani wanda ba tijjani ba muka zo muka ɗauko mai littafin da aka rubuta waliyai tsantsa wanda ba ɗan tijjani ne ya rubuta shi ba yusuf na bahani muka kawo tarihin shi tijjani a ciki kuma an tabbatar da wannan muka ɗauko littafin ah, ɗabaƙatul malikiya min ahalil baiti wannan kawai malikawa ne duk wanda ka gani babban malami ne na malikiya a cikin ahalul bait eh sharifai ahalul bait ba gaskiya sharifai wanda sharifai ne ko malamai kuma malikiya suke bi muka faɗi an kashe wutizani kuma an faɗi duk wasu matsayi da abin da yake da shi na ilimi sannan muka kawo ɗabaƙatu shazaliya wannan shi kuma kan shi ma tabbatar da nasabar shehu tijjani da abin da ba 'yan ɗariƙar tijjaniya ba ne 'yan ɗariƙar shazaliya ne sannan ga littafin salawatul anfas ko mm. salawatul anfas shi ma fi a ayani menene shi ma littafi ne da aka yau um, salawatul anfas wa muhadathatul akyas na'am biman ukubira min al ulama'i was sulha'i bi fas mhm. yawwa malamai Waliye da aka binne su a fas wannan shi ma baba tijjani ne yi shi ba ya faɗi wa tijjani wato littafin muhammad bin ja'far kattani baba tijjani ba ne ya faɗi wa tijjani ya faɗi matsayinsa da da iliminsa sana akwai wani littafi fi a ayani karni menene hadiyata ashar ya sunan littafin farkonsa shi ma ɗabaƙa ne Ne ne shi ma wani littafi na tarihi ne na zamanin shehu tijjani shi ma baba tijjani ba ne shi ma baba tijjani ne ya yi shi ba shi ma kuma ya kawo shehu tijjani a ciki radiyallahu anhu kuma ya faɗi ah, ya faɗi matsayin shehu tijjani da irin abin da Allah Ta baraka wata'ala ya masa wannan muna faɗa don ɗalibai Eh, su je su bincika su gani sannan akwai a ɗariƙatu tijjaniya wal mustaqbal ruƙuya istidla'iya littafin Profesa Umar Mas'ud. Ai ya kawo ce ya yi wani babi a cikin littafin cewa Tijjaniya ɗariƙatul ilimi wal ulama'i. Me yasa ake ake kiranta da wannan sunan ya faɗi dalilai Daga ciki ya faɗi shi matsayin da jagoranta yake da shi a ilimi shehu Tijjani. da ya tashi sai ya hmm. ɗauko malaman da suka yi zamani da shehu tijjani da abin da suka faɗa a kan shehu tijjani ko akwai wani abokin shehu tijjani da baba tijjani wani yana kuntu ya raƙi ni fi a hawali wa raƙi fi a hawali ko na kasance hmm. ina lura da shi a cikin halayensa yana lura da ni cikin hali abokina ne shi ne ya faɗi cewar ya haddace a ah, muktasarul kalil an zahar kalbi da muktasar ibn hajib shehu tijani ya haddace su ya haddace kaza ya haddace kaza abokin shehu tijani ko ba ba tijani bane da abinda malamai suka faffada akan shehu tijani wanda su ba ba tijjanawa bane yauwa saboda haka honorable wannan abin da ka faɗa tuni mun ba yawa wanda yake son ƙarin bayani ya je ya tafi youtube ya rubuta silsilar nasaba shehu tijjani radiyallahu anhu insha Allah zai ga wani karatu da muka yi a nan fejin na sarki zaki wanda muka yi dogon bayani akan haka sai da haka ba buƙatar mutanen nan su dinga mai da mu baya in kuma yana so silsilar nasaba shehu tijjani ko a YouTube yawa silsilar nasaba shehu tijjani in yana so a tattauna mm, wannan kadiya kuma ita ba ya sa ta mukabala ya gayyace mu kawai shi ne sai a zauna ba ya zauna a tattauna ita ma gaskiya ne to wannan shi ne eh, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah bara mu bude abin nan din kira layin kira amma karatu ya fita karatu ya fita alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kaga musamman wannan challenge ɗin da malam ya kawo shi yanzu yawwa yana da ya yi daɗi sosai za a ƙara ƙara malam karatu kuma ɗalibai ma za su ƙara sani ɗalibai za a ƙara sani a san cewa a shau jani nan fa ba wai kawai in an faɗe shi kawai ka dinga tunanin malami ne duniya ta shaida masa da malantarsa a wallahi kuwa mm, ga kira nan ya fara zuwa bismillahir rahmanir rahim bara daga assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam warahmatullah eh, wani lafiya barka alhamdulillah ya suna ne yau kana magana da lukumanin luwani daga moduma birnin magaji local government zamfara state na malam lukman barka fatan kana lafiya wallahi yana lafiya kala wallahi alhamdulillah malam yana sauraron ka tambaya ko a dai kawai ina da fata alheri to alhamdulillah malam yana jin kenan muna godiya malam lukman Ala Ibrahim. Na'am. Muna sauraron ka. Muna jin Muna jin ka. abu ne suke yi ta suke na jesu da ya suna da ilimi suna da kurin suna da ilimi kai malam ruwa na gani kake kuri ne ilimin kenan ba ilimin ba ne <laughs> yana cewa dawo da karatu da sayyidi sayyidi mala abbas zai na karatu kenan ah, ah, wanda da sayyidi abbas ya yi karatun jahil ma'ani tun da farko a ƙarshe to sarki zaki can bidiyon baya akwai sanda ya ce zai tani su samu kuma suna na To in karatun jawahirul ma'ani kake nufi wanda sai dai yake ya gabatar a wannan feji shi kake nufi kake so a dawo da shi? Eh, ok, ya ce za a dawo? ok ok to ai na ga kaman ok to za zan zan zan yi wa sarki zaki bayani zan mai magana akan ya dawo da na bayan ya dinga sharing din su ya dadda da su dan a saurara eh insha Allah eh insha Allah mun gode Allah ya saka mallam yana ansa muna amsa duk da cewa network din ne yake glitch naka eh na ji ba abin nan ba a jin eh, wallahi amma dai eh bayan gaisuwan da yake yi na'am shine yana bawa kamar yana ba da shawara ni ga shi ah, eh, yawwa kai yana magana ne kan malam eh, sarki zaki akan ya taimaka alkawarin da ya na cewa zai daddawo da karatukan da aka gabatar na jahir ma'ani na ce sha Allah zan tuna mai sarki zakin ya ci gaba da dawo da su inda aka gabatar a baya sha Allah wallahi abubuwan da ya samu pejin ne ai shine ya tattaba waɗannan abubuwan an yi wa pejin ta'addanci sosai da sosai wannan ne ya sa wallahi da abubuwan suka ɗan gudu wasu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Mai kira barka da waraka, ya suna daga ina? Suna na Ibrahim daga Ghana. To, Malam eh, Ibrahim. Eh, <laughs> eh, rana ne. Malam yana jin ka tambaya ko abin nan Malam Ibrahim. Sai di ya shigo, ai ya tambaye ni za a zauna karatu na ce za a zauna. Insha Allah. Eh, gaskiya ne. gaskiya ne ai muna tare kullum ala to alhamdulillah eh, alhamdulillah eh, insha Allah gaisuwa ne da fatan alkhairi alhamdulillah gaisuwa ne da fatan Allah da ya samu dace amin amin eh ya kuri eh sai di mala bas wani wani abu ne nake tambaya na'am na'am game da yanda kowane lokaci eh malam ke ringa cewa wai shaida a bakin makiya ke dokan shi ba za kamar yadda ke ce eh, shehu tijjani ya ce ya allah ya bashi kaza yana da kaza yana da abubuwa so ba za a doki wannan shaida na shi ba shi dai da wani ne ya fada to shi dai ne ko ranar satin da ya wuce ya kira eh, last week kuma ya faɗi last week kuma ya yi wannan bayani shi nake so tambaya shi ya wannan gaskiya magana yake shin kai baka da hanya ka fadi ka ce Allah ya yi maka kaza shi dai wani ne zai fadi ko dai ya abin yake ban gane ba ana so a warware mana magana na to alhamdulillah ai akrama makalla an ji abin da yace ko eh kamar wato kalubalen da yake yawan yi cewar ai da abin nan shehu tijjani ne ya faɗa wa ali harazimi shi kuma ali harazimi ya zo ya rubuta eh kwarai haka yake da farko da farko kafin mu je amsar da shi eh, Mal ibrahim yayi shine da farko muna ƙara nana ta duniya cewar tarihin shehu tijjani eh, shi shehu ala razim ya faɗi gun wanda ya karɓa mun biya har sau biyu a nan mun faɗi shafi ya ce si wato au akhbarin min siyarihi talaqaituha min ashabihi wa mulazimihi wa ma shahadtuhu min zalika to shi mm. yana da ɗan raunin sani ne jahili ne yanzu da a jami'a aka je aka ce oktub masadira a sheikh ali harazmi barrada fi kitabati sirati sheki abil abbas tijani radiyallahu anhu to abinda ake nema a jami'a aka masa wannan tambayar abinda ake nema ya zo ya dau waɗannan gurare ukun ya faɗa in ya faɗi wani guri sabanin haka to ya faɗi ma'ana a ce masa faɗi wato abin da ala alarazmi ya dogara da shi wajen tara tarihin shehu tijani to shi da mm. kansa ya faɗa abu uku ne ya ce tarihin shehu tijjani na same shi gurin almajiran shehu tijjani na same shi gurin wanda suka lazumci shehu tijjani ma'ana gani ne abu ne suka gani suke faɗa mun ga yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza mun ga halin yanzu an zo an ce mai kyauta ne gani suka yi ta kyautar yau abin da aka yi ta karantawa kenan kyautar shehu tijjani da himmarsa da kazansa gani suka yi almajiransa ne suka gani sai suka rawaitar wani abun kuma shi ya ga shehu yayi ya yi sai ya zo ya rubuta ka fahimta so da yake cewar shehu tijjani ne yake faɗa ya ce kamar ya zo da al'arabi ya ce ka gani nan ni fa mai kyauta ne ni shehu tijjani na ina da kyauta ina iya raba kuɗi na in ɗauka in ba da su kaza kaza kaza kaza yanzu da Allah wani mai hankali ne zai yi wannan ya zauna ya tawai gaya wa mutane cewar yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya raba kuɗi so wannan kenan kafin mu je ga amsa tambayar cewa mutum yana iya ba da shaidar kansa gaskiya ne mutum ba zai iya ba da shaidar kansa ba a babin ba da shaida a kan kansa ana gaban alkali ana cajinsa sai ya zo ya ce aini mai gaskiya ne kaza kaza a gurin tuhuma a babu inda ake tuhuma to nan ba za ka ba da shaida akan kanka ka karba ba shi kam a babin da ba tuhumar ka ake yi ba ba tuhumar ka ake yi ba sai kai ta haddusi da ni'ima da Allah ta baraka wata ala ya maka wata falala mm. Allah ya mun baiwa na yi kaza na ga kaza na ga kaza wannan abin da yake aslamu ga duk mumini shine ya yadda Allah ya yi maka saboda dama ba ta kai kai kai wa kanka ba ta kai Allah ya yi maka Allah ba zai iya ba ko kuma Allah baya yin abin to abin da ya fi ga mumini wanda yake so ya kubuta to ya ce ya yadda Allah ya yi don kada gudun ka hasada ta shigo kada gudun Allah ya yi masan kuma ka ce ƙarya ne ka ƙaryata abin da Allah ya kuma ba ku yi da Allah Allah ya ce ba zai wannan abun ba aslamu kenan gare ka idan ko ba haka ba to kai tawakkufi kai tawakkufi sai kai shiru baka musa ba Allah zai iya yi amma baka yadda yawa na ba wannan kuma shikenan gaskiya ne sai a kyale ka je kai to da haka to shi yana cakuɗa zantuka ne guri guda a babin tuhuma ana tuhumar ka misali hadisi ka rawaito hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam matakan da ake bi na tabbatar da mutum kawai za a bi a tabbatar da adalarka cika haddarka da shauran duk abu da ake bukata na ka zamo fiɗa har a karɓi hadisi a gunka wannan ba wata maganar kai ka ba da shaida a kan kanka ka ce kai fiƙa ne ko kana da hadda a'a magwajen da ake sa a auna haka ana gaban alƙali yan ana gaban alƙali abin da ya fito wa alƙali kawai shi zai aiki da shi nan ma ba za ka ba da shaida a kanka ba wannan shi ne amma nan fa magana ake ta tarihi sai mutum ya faɗi nagarta ta wasu mutanen kirki ko mahaifansa ya faɗi nagartarsu ba babin tuhuma ake ba to menene abin da yake wani abin damuwa a ciki ba abin damuwa kawai dai wato ana so komai a jawahir ma'ani sai an bata shi ku lura shine karatun Allah ɗaya in aka faɗa a jawahir ma'ani sai an soka in a jawahir ma'ani ne haka karatun ya taho in an wa Allah kirari an wa Allah kirari to sai ka ji an soka to ba haka ake karatu? to kaga ko wannan wanda yake wannan karatun da haka mu ba da shi muke ba saboda su guba ce an riga an ci ta eh an ci guba an zagi bayan Allah an musu kage an musu sharri an lallauya musu magana an yi waye abinda ake gudu an riga an yi so da haka su shi wannan is condemned ba a maganar shi shi muna maganar wanda suke neman gaskiya ne dama amma su kullum abinda ake ba wata wani abu da za a yi ayaba a cikin jawahir rum'ani sai an kawo suka ko yabon aka sai ka ji yabo ne bi ma yushbihu zam yabo ne amma an ka lura za ga yana kunshe da zargi a ciki to wannan shine abin da zan ka dangane da tambayar sai di malam saboda shine yanzu in kuka duba yanzu yan wayin mayan tarika duk sun daina kira can mm-hmm. ba ba hujjan da zaka kawo su yadda ko da gashi aya karara aka karanta ko hadisi eh. wallahi ba za su yi da za Kalli dole sai dai an murza an nuna aya mu mu kafirai ne wato gejin nan na ina mini wannan karatun nan an dai saka ne kawai don a nuna wa duniya kamar yadda kwanaki bayan sai da ba su ke kuke muna bayani an dai saka ne wannan karatu don kawai dai a nuna ma duniya yan tariku shirkai ne kafirai ne su ne musulmai kawai ni abin da na fahimta kenan eh kawai abin da na fahimta kenan saboda babu wani wani wani abin kirki wani abin alheri da suke kullum dai a kuskure kullum a kuskure ba tare ce da ya kuskure ba amma shi <laughs> gani ya kaza wani ya yi kaza wani nan kuskure nan shirka ne nan ba daidai ba ne amma dai kullum ibn taimiyya ko me yi kamar yadda karatu in tsakarar jiye ga shi nan ga fi ka ga eh, kunga yan Alors. Na ji ya ɗauke min daga nan ban sani ba, ko kuna ji ba? ana ji na sai ni laji ya dauke min da sani ba ko kuna ji ina da network din sai ya dauke mana wannan talikin da sai ibrahim yake na so in ji me yake faɗa <laughs> Yawa. Sai di, ban ji talikin nan da malam sai di Malam Ibrahim. Salam alaikum. Wa alaikum salam sai di. Network ɗin na ne ya min rawa na ga kawai ya tafi da ni. Eh ya ya ya menene talikin da sai Ibrahim ne? Ban ji mm, talikin nasa. Yayi magana ne akan yana magana akan wancan fejin ne? cewa ba su da abin kawai yana ganin shi kamar fejin ma an buɗe shi ne ko karatun an riga an saka shi ne kawai saboda dama kawai a kafirta ko a shirkantar da 'yan ɗariƙa don eh, bai taɓa ji kamar an yabe su ba amma yau wani abin zai zamanto abu ne wanda eh, su wa wa'incan ɗin ga mai kira wani mai kira za su yi kamar irin su ibnu taimiya za a ce ga irin direct irin abin da suka yi din yan ɗarika sun yi amma su ba za ka ji an kuskurantar da su ba jirani mai kira sannan a kuma kamar yan ɗariƙa yana ganin cewa ma a wancan sun gaji da kira sun dina kira ma a wancan fejin sosai saboda ba a ba su kaman dama sosai kuma idan sun zo sun kawo hujjoji na wasu abubuwan ko da ma a ce sun kawo aya da hadisai ba za a yadda ba sai a yi ta jayayya da su ana musa musu wannan shi ne eh. ta'alikin da ga wani mai kira a kan layi assalamu alaikum rahmatullah barka da waraka suna daga ina barka dai malam kabiru muhammad umar eh, na daga nan rijiyar lemo sha

da tambaya ne da nake so in dan gabatar a wannan fejin. Na dan daga murya ko? Kamar wannan magana da aka yi. Na'am. Ka dan daga murya ya ce. Malam ba. Ana jin ka. Ana jin ka. Na'am. ce ta eh, yadda muna bibiya abubuwan nan kafa da wannan korafin da sai da Ibrahim ina a wajen nawa ya ne kawai dai na hau da karfe tare ina hawa sai na da amma fara karatu da kuma ana dan sati mai zuwa za mu Masu kira direct da Allah su dina kira, mai kira direct da Allah su dina, suna katse mana. Na'am, muna jin ka kace a maganan da na yi ne ko? Muna jin ka maganan da ka ce maganan da ne muna jin ka wani magana ne? Ko Malam Ibrahim na gana. Ana kan karatuttuka wanda Eh, eh, wanda da yawa wasu sun wuce ba a riskar su tun da aka faro karatun da muna ta bibiyar karatun amma akwai wasu biyar wanda duk musamman an yi su ba ta ina za mu gan duk ba mu same su ba to yanzu idan muna bukatar mu samu karatun masu kira da da ana su gaba ake silsila da ake yi sai duk wasu abubuwa da suke kulle-kulle haka a cikin ruhi to wallahi duk an warware Alhamdulillah amma duk karatun da ake bukata in dai wannan ne ai duk suna fejin nan ba wani wanda baya kan wannan fejin. In dai kai idan kuma idan ma audio yake so kaga sai a sai a bashi link na Telegram sai ya je bi. na annajul hamid suna nan guda 23 duka zaga 22 duk suna ok yawa da, telegram matin da gaba ɗaya yake so kaga in ya shiga telegram na annajul hamid ko yi eh, eh, telegram ɗin ba? gaba ɗaya guda ishirin yawwa ishirin da biyu gaba ɗaya suna nan na direct yawa abinda malam ya ce ya ce idan kana so na yi blocking ɗin shi ai yau idan kana so um, <clears throat> akwai ifeji akwai kai group whatsapp group da muke na annaji lamid da muke da shi da telegram dukkan akwai a telegram su za ka same su a telegram karatuka insha Allah. Warai kuwa. fahimta. Allah ka rufa asiri mun gode sai a ba su link ko yanzu in turo maka da link ɗin in zai ɗora a comment sai a ɗora shi a comment section sai ya hawo ya sa ko eh. link ɗin. okay wannan ɗin ba link ɗin annabi eh link ɗin annabi na telegram sai ya hau. akwai karatukan sai ya bi gaba ɗaya sai ya dizara din yana sakawa duk sati eh. To masha Allah, Allah ya saka da alkhairi a tashi lafiya. Allahumma amin an jima. Hmm. To alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alaikum suna daga ina. lafiya. Abba gana marma kamuru. Abba gana marma kamuru. Masha Allah, abba gana ne akramakallah Eh, ah. sai. Na gaishe ku. Muna gaisuwa malam yana saurara. Masha Allah na gaishe shehu na gaishe shi. Akramakallah ana gaisuwa. Na na na amsawa Saidi na amsa. Alhamdulillah mun jinjina alhamdulillah kramakalla. Masha Allah mun gode wa Allah alhamdulillah. Har yanzu har yanzu sun mutu kaca-kaca boso iya su tan kai ka ba krama kalla boso su iya ba <laughs> boso su iya ba krama kalla Allah ba a bari a gani ko za su gwada ba boso su iya ba muna gidan su muna gidan su 20 da wani abu alkanawi bai doka ba kaki su bai doka ba shi lawal turayen bai doka ba ai sun gani gaskiya abu ba su sun ba krama kalla

A me na kama an sa Sani Ahmad mako? To, masha Allah. Malam yana sauraron ka mm, tambaya ne ko menene? To, malam yana amsawa. Alhamdulillah. Tambaya. ka ɗan ɗaga muryanka Allah ya sauke na'am da ka ce karatun da ake a wancan satin?

Ok, a ciki za ka yi tambaya karatun satin da ya gabata kake so ka yi tambaya? Salamu alaikum. E, ka ce a karatun da ya wuce na satin da ya gabata kake so ka yi tambaya ko? السلام alaikum. Eh ba da kai nake ba mai kira ina ina magana da malam ne. Malam ana sauraron shi ana jin sa? A ni dai ba na jin sa mene tambayar? Ya na bari kamar ka ji ne sai mu. Ya ce yana mura ya ce yana mura ne shi yasa ba zai iya daga muryan shi ba. Amma eh, ya ce a cikin karatun da ya wuce na satin da ya gabata yake so zai yi tambaya a ciki. To bismillah ya yi ka ji sai ka gaya mu. Yi tambaya, yi tambaya, yi tambaya. Na na mada Allah Eh na game da Allah yana sama. Eh, me tambayin ka? Na fahimta ah, wani littafi ne dama za su a wane littafi ne za ka samu me to network ɗin nawa e a wane littafi za ka samu me kola assalamu alaikum wai a wane littafi za ka ga karatun da yake magana akan cewa Allah yana sama? da shi malamin ya ba lalawan tarayen ba. Ok, amsar da malamin ya ba malawan tarayen ita kake so ka ja wani littafi ya gan. Eh shi ne wa amma raful aidi ila sama ya fi alal ibada fi zancen abu masu maturidi din nan. Ok, amsar da aka karanto ta ok to to malam ya saurara shi kenan ko akwai wata? Okay. Amin, amin, amin. Assalamu alaikum. ga karmakala daga wannan mun gama kira, sai kuma Allah ya mu. A tambayar da yake yi shi wannan shine a wancan satin karatun da aka yi na cewa eh, Allah yana sama da kuma amsa ko da aka juyar ko raddi da aka yi zuwa ga maganan shi ibn taimiya na cewa Allah yana sama idan ya ce cewa daga hannaye zuwa sama wajen addu'a shi yake nuna cewa Allah yana sama to ai akwai amsa da ka karanto akramakallahu ta magana da ta wannan abubuwan mansur maturidi na to wai amsa a wani littafi ne aka karanto wannan da ya da ya duba wannan din da ya duba da ya saurari karatun zai ji mun faɗi littafin ko eh an faɗi eh. ko littafin sa kitabu tauhid ne na Abu Mansur al-Maturidi shafi na 69 kitabu tauhid na Abu Mansur al-Maturidi shafi na 59 ya faɗa ya ce amma raf'ul aidi eh, shi wannan magana daga hannu sama zai duba saba'in da biyar daga inda muka fara karantowa kuma sittin da tara amma ita maganar daga hannu sama da ya ce wa mm. amma raf'ul aidi ila sama'i fa alal ibadati walillahi an ya ta'abbada ibadahu ma sha'a shi daga hannu da ake sama Allah ne ya ce a daga sama ibada ce shi kuma Allah yana da dama ya bautar da bayinsa yadda ya ga dama wai wa jiwon ilayu sha in ya sa su wata ibada yana da dama ya ce su kalli inda ya ga dama wa in zanna man ya zunnu anna raf'al absari ila sama'i li anna Allah min zalikal waji wanda di yake zaton daga ido da ake zuwa sama da hannaye wai saboda Allah yana wannan bangaren ne to yace inna ma huwa kazanni man yazqumu annahu ila jihatin asfalal ardi to zatansa bai da bambanci da wanda yake zaton Allah yana wata jiha da take ƙasan ƙasa me yasa bima ya zawa alaiha wajahu don saboda mutum in zai sujada yana fuskar fuskarsa akan ƙasa mutawajjihan fi salati yana fuskantar ita ƙasan a sallah wa na hada da Kamantanta. wa kazanni man yazqumu annahu fi sharqil ardi kamar zaton wanda zai zaci Allah a gabacin ƙasa yake wa garbiha ko a yammacinta. bima ya tawajjau ila zalika bi salati saboda in zai sallah yana kallon nan aw na hawa makkata ko yake zaton Allah a katarnin maka yake likuruji ila alhajji saboda fitar da mutum yake zuwa hajji a tiyata ya ziyara Allah sakin Allah jallallahu an zalika kulli al-mansur abu mansur maturidi yace Allah ya girma wa gabarin duk abin nan da aka faɗa tabaraka wa ta'ala wato yana nan cikin littafin sa kitabut tauhid na imamu abu mansur maturidi shafi na saba'in da biyar insha Allah idan ya duba zai ga zai ga wannan magana to alhamdulillah masha Allah hmm. mala Allah ya saka da alkhairi amin ya rabu mai sauraro ya ji da yau da ya koma wancan makaratun ma zai ji an faɗi masdari din warai kuwa har da ƙari ma muka ce shak abakar wadatai ya kama malamai ɗari da suka eh. eh kwarai a cikin littafin na duka ya raddin waɗannan maganganun alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi akramaka Allah sai mana addu'a to sai didin mu dunkule bukatun mu da duk abin da muke so mu faɗa mu dunkule cikin fatiha da salatul fati namu da na musulmi baki ɗaya da 'yan uwa kasatan da wanda suke neman mu musu addu'a da bukatunsu duka da namu duka da ƙasa baki ɗaya duk mun dunkule a fatiha da salatul fatiha bismillahir rahman rahim alhamdulillah amin wa hada rabbika rabbil izzati amma yasu salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai dima assalam alhamdulillah rabbil kaji assalamu alaikum ah, masu kallo da Allah a dinga taimakawa idan an zo da Allah a dinga mana sharing din karatun nan saboda mutane su dinga samu yanzu a cikin masu kira wannan waya za ku ji cewa wannan akwai wani wannan da ya zo daga um, rijiyar lemo na manta sunan shi kamar sunansa ibrahim shi ma da yake magana na cewa baya sani shi ma karatun da yana ganin notification amma yanzu baya gani kawai sai dai kawai ko yau din ma kawai gani ya tara ta yi kawai ya hauro sai ga kawai ana karatun to amma idan kuna yin shiyarin shiyarin ɗinku uh, insha Allah ne zai sa ya dinga isuwa karatun zuwa ga wa'inda ma ya zamanto cewa ɗin ba sa ganin notification ɗin mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya amfani mu gabaki ɗaya da wannan karatu da ake assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai kuma in Allah ya kai mu sati na gaba